يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون za a ce wa kafirai a ranar alkiyama ya ku waɗanda suka kafirce wa Allah kada ku ba da wani uzuri a wannan rana ta yau akan abin da kuke kai na kafirce da sabo domin ba za a karbi uzurinku ba kuma ku sani a wannan rana ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kafircewa Allah da ƙaryata manzansa.